ba ta ba talakawanta damar faɗar maradinsu. ba ta da lokacin zama a gunsu yau zamansa a fadar mai martaba ne wata karamar fada da yake zama da mutanen gidan shi sai dai babu wanda yake magana kowanne da abubuwan da yake tunani yarima amin yana gefen sarki ai mana tana nesa da su bilkisu kuwa tana gun umma suna dan magana jifa jifa hajiya da mama kowa yana nazari akan zaman yarima amin da mai martaba Kabaki ɗaya sun kasa fahimtar yadda mai martaba yake son zama da Yarima a yanzu. Duk wata kulawar da yake ba wa yaran shi maza ya koma kan Yarima Amin. Shi ko mai martaba a bisa zaman da ya yi da Amin ya fahimci asalin kyawun hali da ɗabi'u irin nashi musamman ma akan na ƙasa da shi. Zuwa dare ina son ganin ka a ɗakina. Yarima Amin ya kalle shi cikin ɗan razana. Dan ya san tun da ya zo gidan bai taɓa shiga cikin sashen sarki ba balle har ɗaki. To, insha Allahu baba, mai martaba ya miƙe 'yan kallon gimbiya mana ita ɗin ma shi take kallo murmushi hakan ya bata damar miƙewa tsaye don yi mishi rakiya sauran mutanen wajen kuwa sauka lafiya suka yi mishi umma ta miƙe tana barin wajen tare da faɗan na bar ku lafiya wasu daga cikinsu sun amsa sai dai wasu sun bi ta da kallo na ko in kula yarima amin kuwa ya tashi zuwa ɓangaren shi yayin da ya musu ban kwana cikin ladabi a fa suka buɗe bakin ci gaba da gulmace-gulmace da maganganun nuna tsana akan yarima Hajiya ta ce, ya zama lalle mu san abin yi tun wuri, don na ga wankin hula yana neman kai mu dare. Yarima nan yana gaba. Yariman nan yana gab da komawa mafifici a gidan nan, cewar mama da ke gyara zama. Yarima shirim ya ce, ki bar komai a hannuna da kanshi zai tattara ya koma. Dan ba zan lamunta ba. Ina mai jiran gado in koma dan kallo daga nesa. Allah sarki da yamma sarki ne zaune da umma tana zuba mishi shayi a kofi a duk cikin matan shi Allah ya gani ya fi son umma domin soyayyar ne ya shafi Aimana saboda saukin hali da ba abu baya sam ita babu ruwanta da shiga shirgin da ba nata ba kimbiya ina so mu yi wata magana da ke ta mika mishi kofi tana faɗin ina jin karan kai daɗe marmishi yayi tare da tashi zaune daga kishin gidar da yake me kika fahimta akan yaran nan yariman taro toro wajen me kenan halayya da kuma ɗabi'u yaro ne mai ganin girman mutane ga sanin darajar al'umma kafin zuwan sa ban yi tunanin za mu same shi a haka ba shikenan barni nan dama na saba jin bakinki yana faɗan alkhairin mutane yar dariya ta yi kenan baka yadda ba to ka tuhumi fadawa da sauran mutanen gidan ni dai na san kamar yadda na faɗa hakan ne ina son bashi auren yata mana. cikin yar razana ta ɗago shi shi ya ce maka ni nake son haɗa auren To a gani na idan ba shi ya fara maganar ba, kar mu fara ganin yadda zamani ya canza. Ta yi maganar cikin sanyin murya don ta san ba ta isa sauya ra'ayinsa ba, domin ya bata hakinta ne na mahaifiya. Ina son Aimana, ina son ganin ta ta zauna a hannun nagari. Soyayyar da nake wa Aimana wani lokaci na kan ji dama namiji ne, da nan da lokaci kankani zan sauka na bata karagar mulki na. Umma ta ɗanyi shiru tare da zurfafa tunani. idan bata amince ba waye zai aure Aimana wanda suke ganin za ta samu kulawa dama kin diyar sarki ta zama matar sarki ko da wata rana ne ya zamu da maganganun mutanen gidan nan ina tsoron gabar da ke ina tsoron gabar da tsakanin mu ta saka rauni wai har yanzu kuna ganin akwai gaba tsakanin mu mutanen nan ba gasar shekara suka ce hakan yasa aka ba su takobin gidan nan abin da ya wuce tun shekara da shekaru shi kanshi babana labari ya samu balle ne. me kaka za ta ce idan ta ji zancen nan ki bar komai a hannuna ina son fita hakkin ki ne na mahaifiyar yarinyar nan to na amince cikin marece sai dai mai martaba ya bi dukkanin manyan gidan irin su mahaifiyarsa wanda suke kira da nene da kaka ya ba su shawara tare da sanar da su kaka har da yan rawa wallahi abin da nake buri kenan sai dai bani so a ce na cika kawo abin da ba a amince da shi ba ai Aminu yaron kirki ne ga sanin darajar manya sai dai inda aka samu matsala wajen mahaifiyar sarki domin ne mace ce mai ra'ayin riƙau duk yanda yi don fahimtar da ita ya kasa haka suka tashi shi yana kan ra'ayin shi ita kuma tana kan nata bangaren Aimana kuwa bata san abin da ke faruwa ba tana can don haɗa abincin dare na Yarima babu abin da ya dame ta burin ta ai komai na bajinta don ba ta son ya ga kamar ba su da wani abin a gida Umma kuwa har ta fara shiɗewa Bilkisu Umma ko kin san ta ranar hawan nan na yi sha'awar ganin Aimana da Yarima Amin? Allah sun dace. Ni kaina na yi ra'ayin sai dai ina godiya ga Allah da ya kawo abin cikin sauki. Bari na gaya mata. A'a, sam karki kuskura. Karfe takwas Aimana ta shiga bangaren Yarima, ita da ku yangarta. Yau ba shi ɗaya ba ne har da abokin shi Bilal. Ta ga ta san fuskar shi. Sai da ta yi tunanin sanin, sai da ta yi tunani sannan ta tuna shi ne wanda suka shigo ranar da aka yi hawa. Bayan amsa sallamar Aimana ta ce, ku da gida, ina wuni yarima ya bata amsa wannan shine karo na biyu da ya gaishe ta a zuciyar da tace ba za a kuma ba ta ma rasa abin cewa hakan yasa ce. ba ko gare ka ne eh ya bata amsa ta juya tana faɗin yau ma sai an ce ku aje cikin sauri suka hau jera abincin tare da neman izinin komawa ida kwaso wani bilal ya kalle ta yace ina jingin biya ai mana ashe da rabon inganta dan tsuke fuska ta yi yarima ya kalle ta kaga ai mana mm, ta ce ta saka hannu a aljihun doguwar rigarta ta fiddo da wayarta tana fara dannawa da kin sanar da ba a kawo abincin nan ba yau fa mutane sun shiga gari abincin yayi yawa idan ka gama sai a mayar bilal ya kalli yarima ka ce za ka shiga cikin gida kuma au ka ganni ko kira mai martaba ne dole in shiga da baka tuna min ba da ban sanya kenan ba ya juya yana kallon ta yana kallon ta kin san me za a yi yana maganar yana saka hula tare da takalmi tsayawa ta tana kallon shigar shi wani farin yadi ne ɗinkin riga da wando rigar iyakar ta gwiwa babu aiki a jikin kayan sai wani maballi masu launin ja da ke jere a tsakiyar gaban rigar za ka iya hangar singlet fara da ke ciki hannun hannun links ne hular da hular da ya aza a kansa ta kare fito da asalin kyawun fuskarsa sauri ta yi ta kau da kai a'a ko akwai abincin a ɗakin kaka zan je can na ci yanzu mai martaba yake son gani na abokin kafa zai zauna jira na ai yana maganar yana biyu ta ta akan kujera ya dauki wata jar rigar jamfa yana azawa akan kaya sai da ya ida komawa jinin sarauta kowane bakon matashin malamin addinin musulunci har da hannuwa ta yi tare da bin shi da kallo bilal kuma ita yake kallo ganin za ta juyo ya yi saurin kau da kai ai mana ta maye bayan yarima sai dai ta bada umarni kamar yanda yarima ya bukata ɗakinta ta nufa don shirin bacci yarima lokacin da ya isa mai martaba yana zaune hakan yasa ya gane ya dan jima yana sauraron zuwan shi cikin ladabi ya durkusa yana gaisuwa ka zauna yarima fatan kawo ni lafiya ina neman afuwar rashin zuwa na akan lokaci sarki bai yi magana ba sai dai zama da ya gyara yana faɗin aminu na kira ka ne don sanar da kai irin farin cikin zuwanka da na yi da kuma kyawun halayyarka na yi ma mutanen gidan nan sha'awar a ce su ne suke da hali irin na masarautar ku mun gode baba gyaran murya sarki ya kuma yi saboda haka na yanke wani hukunci ba tare da sanar da kai ba ko neman izininka yarima ya dan jingina kai kana kana da ikon hukunci akan duk wanda yake karkashin masarautar nan balle ni baba ina jin ku kamar manyan gidanmu ina son haka auren ina son baka auren yata ai mana yarima cikin firgici yarima Aminu ya dago sam bai taɓa tunanin wannan shine abin da zai fito a bakinsa ba ban saka ka dole ba Aminu amma kana da ikon zaɓa ko faɗar ra'ayinka a kai yarima ko tuni ya shiga tunanin halin da ya baro gidansu yanda suke son ganin ya fiddo da mata dan yin aure a zaman shi na karshe da mahaifiyar shi sun tashi akan zata ta zaɓa mishi tunda ba abin da ya sa gaba kenan ba Allah sarki wannan kenan tunani kawai yake gyaran muryar da sarki ya shine sanadiyar dawowar yarima amin cikin hankalinsa ina jin ka, ko kana ganin na baka lokaci don yin nazari akan maganata a'a baba ai wannan hukunci ne ka yanke a kaina wani tunani kuma bayan naka na amince kuma zan bi umarninka kamar yadda zan bi umarnin sarkin toro wani farin ciki ya ziyarci zuciyar sarki na ji daɗi aminu allah yi maka albarka zan nemi babanka na sanar mishi da kaina sun koyar da kai yayi sosai ya kara jin nauyin mai martaba yanzu Za ka iya tafiya allah yi maka jagora yarima ya kuma sunkuyawa cikin na gode, baba murmushi kawai mai martaba yake yi shi kuwa da kyal ya iya miƙewa yana ɗan dafe ƙirjinsa da ke bugawa da ƙarfi yana fita ɗakin ya yi cikin gidan a mamakin shi anan ya fara ganin gungun mutane sosai don shi ya bashi maganganun da suke akan auren shi ne da Aimana Yarima kasa wucewa ɓangaren kaka don ba shi da wani kuzarin haka akan kujera ya samu Bilal ya ɗan fara bacci ajiyar zuciya ce ta tashi Bilal ɗin. wai ka dawo ban sani ba bai ba shi amsa ba ya cire rigar jamfar da ke saman kayan kan kujera ya faɗa yana dafi kai me ke faruwa na ganka kamar a hargitse kama ce ma Na ka fita lafiya lau amma ka dawo a haka dare mai rufe ido yana budewa dole ne ta ya zan bullo lamarin auren Aimana a lokacin da mutanen gidan nan bai jira ya ida ba auren Aimana mai martaba ne ya ce ya bani aurenta tare da zaɓi, idan bana ra'ayi na faɗa mishi to me kace mishi kana tunanin zan iya musu da shi na ce na amince mana amma wai amma me ai shikenan zance ya kare sai mu shirya biki domin kuwa Bilal ka san ko mutanen gidan nan yadda suke mutanen gidan nan zaka aura ko ai mana ita din ma na sani kuma na san ba za ta amince ba ni fa tun zuwanta na ga dacewar ku Yarima ya kauda kai yana miƙewa tsaye matsala ta da kai ana maganar gaske kana sako wasa yayi maganar yana shigewa ciki Allah sarki kefin Aimana Aimana bata san abin da ke faruwa ba sai washe gari kuma dikitan gidan an rasa wanda zai tunkare ta da magana har ta gama shirya kayan karin yarima bata same shi a falon ba sai fadawan shi da suka ce yana shiryawa ne fitowa ta yi ta nufi ɗakin kaka kaka ta rangwada guda na kusa aurar da ke in huta da zuwa kwasar kwasar min abinci waye zaki yi wa auren ke mana baki da labari kaka kenan yau kuma da wannan tsokanar kika tashi bari in je in dawo mu ida maganar tana maganar tana yin hanyar fita kin dai kaiwa angon naki abinci ko wani irin juyi ai mana ta mai cike da razana me kika ce kaka angon ki yariman toro ga ki gimbiya ga shi yarima ai mana ta taki zuwa wajen ta ki bari kar ma ya ji dan Allah dan hakan zai iya zubar da ki ai mai martaba ne ya faɗa mishi hanyar kofa ta yi tana sauri karo suka yi da hajiya Gimbiya, kin ji abin da sarki yayi? Kar ki ce min da gaske ne Hajiya. Hajiya ta dafa kai tana jingina da wani bango. Ai ban san me sarki yake shirin yi ba. Ta ya zai bada aurenki ga Yariman Toro? Ashe duk soyayyar da yake cewa yana miki a baki ne kawai? Haba Hajiya, wannan fa ba gaskiya bane. Ai mana wallahi duk mutanen gidan nan kowa ya sani. Kuma kafin ta ida kaka ta fito. Ke dai baki ji daɗi ba. Yanzu hore mata kunne zaki dan bakin ciki. Ai mana ta Sara Aimana ta sara kai ta yi sashin mahaifiyarta tun kafin ta shiga take kwalla kiran Umma. Umma ta ce, "Wannan wani irin kira ne Gimbiya?" Zama ta yi dirshan a gabanta. Wai baba ya bada aure na ga. Yanzu wannan shine dalilin ki na shigowa kina kwalla min irin wannan kiran? Maganar da tun jiya aka gama ta? Haba Umma, wai ba kwa sauna ne ko menene? Soyayyar kenan Aimana. Sarki ya zaba miki Aminu a matsayin miji, kuma ni kaina na amince. Aimana za za ta miƙe Umma ta riƙo hannunta. Yarima shine miji da ya dace da rayuwarki. Shine mutumin da zai kula da ke fiye da tunaninki. Sai a lokacin Aimana ta ji hawaye na bin kuncinta. Umma dan Allah karkoce haka. Rarrashinta Umma ta fara yi cikin kalamai masu daɗi. Sai dai sam bata ɗauka ba dan tana ganin koda za a yi mata auren dole to ba dai da Yarima ba. Koda Aimana ta bar wajen Umma ɗakin mai martaba ta nufa sai dai an ce mata yana wajen nene mahaifiyar shi. Hakan yasa ta nufi ɗakin cikin dakewar zuciya. cak ta tsaya tana sauraron maganganun sarki na riga na yanke hukunci ki hakuri ne ne amma wata rana da kanku za ku ji daɗin haɗin nan ina da tabbacin ai mana ba za ta tozarta ba za ta tozarta ba kamar yadda kuke tunani wai kana ɗauka auren yarima ne kawai mafita kenan babu wani mai halin kirki sai shi ina so ta je inda aka san darajarta ba fa zan amince ba sarki ya miƙe ya san halinta baya so su cika gardama bai yi mamakin ganin ai mana tana sharar kuka ba kamo hannunta yayi suka koma ɗakin ne ne na so a ce ni ne na fara gaya miki maganar aurenki aimana don allah baba karka ba na so ki saka kanki wahala aimana yarima kamar ya zama mijinki in dai ina da rai baba ka ba kya san shi ne shiru dai ta kasa magana ke addu'a akan samun nasarar lamarin amma ni dai ina miki sha'awar hakan aimana ina son ganin ki a farin ciki ina so na aurar da ke inda ba za ki tozarta ba akwai wanda ya isa tozarta jinin sarki cewar ne da ke gyara zama dan Allah ne ne ki bar ni na yi magana da ita kin san bana magana biyu ki ɗauka an an gama yana maganar yana mikewa ya bar musu ɗakin wani kuka ai mana ta saka tana fita ita ma duk wanda ya ganta sai dai ya bata hanya yana kare waiwayarta cikin lokaci kaɗan ta fita hayyacinta yana gama karyawa ya ɗauko wayar shi dannawa ya yana kiran ummi wato mahaifiyar shi kanwar shi saratu ta ɗauka yayi mutanen darul Bilyam murmushi yayi ya ya koma kan kujera ina ummi ga tana maganar ka ta mika mata ko gaisuwa bai yi ba ya ce ran ummi ya dade kin kusa zama ummin gaske au dani ta wasa ce zaki kara yawan yara me hakan yake nufi to ban dai sani ba yarima dai ya samo mata dariya dai tana faɗin shiririta wato dan kaga abin da nake magana kenan shine kace haka mm ummi ki shirya tarbar sirka wallahi da farko ta yi tunanin wasa yake sai da yarima ya kwashi komai ya gaya wa ummi ummi ta ce kai yarima har ka amince ka san bana son abin da zai taba min kai ummi yaron ki kika sani ita ma ana ji da ita fa anan ya bata labarin aimana a gidan sai dai ya boye wasu halayyar nata shi kanshi bai san dalilin hakan ba to aminu Allah ya tabbatar da alkhairi a gaishe da yata sun jima suna fira yarima ya miƙe don fitowa waje shi kanshi baya son haduwa da mutanen gidan aimana kuwa gari yayi mata zafi kowane bangare ta je babu daɗi musamman magun su mama da hajiya domin wasu hujjoji suke bata akan an cutar da ita idan har aka haɗa ta da yarima amin umma da kaka kuwa suna nuna mata gaskiya akan hakan har dare bata ci komai ba sai ma ɗaki da ta shige ta rufe kanta haka bilkisu ta same ta sai dai ta kasa yi mata magana sai kuka da take yi ita kanta bilkisu ta ji babu daɗi kuma ta tausayawa wa aimana amma ita kanta tana son auren yanzu gimbiya kuka zaki rinka yi wallahi ina da tabbacin zaki ji dadin zama da yarima bilkisu dan allah kada mu yi haka na son auren haɗin nan ta ya zan je gidan su yarima amin a matsayin sadaka mutanen da su kansu sun san ba ma ra'ayinsu har yanzu baki da wata hujja amma kina nufin wannan ba hujja ba ce ina so ki fahimci yanzu fa babu inda zaki je a yi miki wulakanci ke fa yar sarki ce yanzu ba kya yi wa kanki sha'awa ki zama matar sarki ai mana ta juya kwanciyarta ki ja min kofa idan kin fita bana son ƙara jin bakin ki Bilkisu bata kuma magana ba ta fice wajen Yarima Amin ta nufa sosai ya ji dadin ta fitowa yayi suna zama a farfajiyar da ke bangaren mai martaba mai martaba ya sa kasa fita ko nan da kofa saboda me ina jin nauyin mutanen gida gashi duk yau gimbiya bata zo ba hakan ya tabbatar mun ta samu labarin hukuncin baba kwarai ta samu dan duk yau babu abin da ta saka a cikinta yanzu haka daga gunta nake Yarima ya kalli Bilkisu. Ta yaya za a bar ta babu abinci tsawon wannan lokacin tun jiya? Haba Bilkisu. Cikin damuwa yake maganar ita kanta Bilkisu wani irin kallo take mishi dan gane gaskiyar abin da yake faɗa. Yanzu fa ta ki bani lokacin magana balle ne mata ta yin abinci. Shi kanshi ya san cewar maganar auren shi da Aimana ta zo mishi a kiɗime, amma ya san dole ne ita ma ta shiga hali, musamman ma yanda ya san mace tana da rauni akan maganar aure. Don Allah Bilkisu, ki samu abinci ki kai mata. miƙewa ta yi tana barin wajen yarima ya bi bayanta sai dai cikin daƙewa ya isa sashin umma tana zaune saman kujera yarima ya durƙusa a gabanta cikin girmamawa fiye da kowane lokaci tare da gaida ita umma tana murmushi alhamdulillah fatan kana lafiya lafiya kallon umma shiru ya dan bi bayan gaisuwar umma shiru ya dan bi bayan gaisuwar umma ce ta daure wajen fara mishi maganar auren umma ni ma haka na samu labarin kuma insha Allah ba za ku same ni da aikata ba daidai ba Sosai ta ji daɗi na san haka yarima Allah ya daidaita tsakaninku shiru yayi yana kallon kasa ita tana can tana kukan da ba zai fushe ta ba yanzu na tura Bilkisu ta kai mata abinci Marmashi umma ta yi za ta kuma magana Hajiya ta yi sallama tare da shigowa suka ansa yarima ya dan sunku ya gaida ita tare da miƙewa zai ba su go Hajiya ta ce a ah, zo zauna dama maganar taka ce ta kawo ni Umma ta dan gyara zama tana kallon fuskar Hajiya sun bata ji daɗin kallon da take wa Yarima ba Na je na dubo gimbiya ai mana tunda muke da ita a gidan nan ba mu taɓa ganin ta cikin kunci irin wannan ba hajiya ai da ma za ta yi hakan amma a hankali za ta koma lafiya cewar umma hajiya ta aika wa umma da wani wawan kallo san ba za mu lamunci ganin mu cikin kunci ba ai mana ta yi magana da mai martaba ya ce ba zai jinya maganar shi ba yare mai ɗan ɗago yana kallon hajiya yana son karantar ta ci gaba ta yi da magana daga karshe ya tabbatar sai idan kai ne ka ce baka amince ba umma ta ce haba hajiya wannan wace iriyar magana ce ko fa manya ne bai kamata idan ki ba za ki iya magana ba to mu ba za mu yi shiru ba yarima ya kalli umma shikenan umma kar ki damu za ka janye maganar kenan yarima ya kalli hajiya ya gano tsantsar makirci a tare da matar murmushi yayi ina jin nauyin baba ba zan iya kallon idan shi na faɗa mishi ba zan bi umarninsa ba A ajiyar zuciya umma ta yi hajiya ta ci gaba to so kake a yi abin da zai kawo da na sani ai mana dai ba ta san ka kuma na san kai ma ba san ta kake ba yarima ya kalli umma da ta yi tagumi tana kallon hajiya hajiya ta ce to ko kana son ta ne ba na so ku ga kamar na yi rashin kunya amma tun farkon zuwa na gidan nan na ji tsantsar soyayyar mana a tare da ni kuma hajiya ta miƙe tana buga cinya karya kake wannan makirci ne dama ba dan allah ka zo gidan nan ba ka zo ne don wasu munafur don wasu manufarku akan mu umma ta kalli yarima tashi ka je ko me kenan za su neme ka yarima ya sunkuya yana musu kwana, ya kalli hajiya da ke huci ya ce na barku lafiya ya fice umma ta kalli hajiya haba hajiya wannan fatamkar zubar da girma ne ga sirki tafa hannuwa hajiya ta yi kenan harkin bashi umma ta yi hanyar kuryar ɗakinta na bashi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin sarauta kashi na uku yarima har zama yake da su yana jin bukatunsu wani abin za su ce ai mana ce take da ikon kawowa a gidan amma ba ta kawowa